babban burinsu shine dala ɗaya ya zama lita ɗaya dala ɗaya ko yanzu wajen dubu ɗaya ce da ɗari hudu to haka ake so a kai mai kuma muna nan tafa da kai saboda in ka kula 2024 tun januwari duk wata sai mai ya karu duk wata sai an kara mai har zuwa yau saboda kaga akwai kyautattun 1 dala is equal to 1 liter haura dan ba suka ga sai sun kai mu ƙasa su dama kuma turawan yamma za ka ga su tattalin arzikinsu na mai ba shi da inganci kwata-kwata bai kai irin sauran ƙasashen ba idan aka haƙo gangan mai misali duro ɗaya idan za a cire waɗannan abubuwan za ka ga cewa kaso hamsin hamsin ake yi saɓani na najeriya idan aka cire waɗannan abun za ka ga man da yawa waɗannan abubuwan kuma ga nan mutum wannan lokacin suka dinga ɗora ɗan baya za a najeriya ta samu rikici ta ɓalle aka yi ta rigingimu wanda mutane da yawa sun sanya aka yi bayafura bayan bayafura an yi sime ta tsini an yi waɗannan yanzu a ƙarni na goma sha shida ake na boko haram yadda za a yi a damalmala da najeriya a kwashiman nan idan kuma ba a yi ba sai a cusa shugabannin mu kiyayyar san su taimaki talakawan su gina kansu yadda talaka ba su jaɗi ba su haddasa husuma a yi rigima wannan shine babban makasudin kake ganin arzikin najeriya yana ta tafiya akan man fetur kuma ba zai taɓa daina ba idan muka da tambayar ka a yanzu maganar da ake yi kusan yanzu duk wani mai kuɗi ya karkata akan harkar mai wannan ce ta sa dangote da kayan masarufi ya fi harka da shi yanzu da ya kyalla ya haɗa kai da su mike adenuga su benga otedola sai suka haɗa kai suka nuna masa harkar man nan shikenan ya shige ta tun da ya shige ta sai zamanto gaba ɗayanta ya zama ita ce tattalin arzikinsa to su kuma kafin ya shige akwai waɗanda su ma dama harkar su kenan to kuma shi sai ya zo da kuɗi wanda ya fi su me ya zo da kuɗi muna da ma'aikatar mai a wori muna da ita a delta muna da ita a kaduna amma an kasa gyara ta amma shi ya zo shi kaɗai ya yi guda ɗaya kaga ba za su ji daɗi ba idan ya fara sai da man nan shi ake bawa shi ya sanya zai da shi shi ya san farashin da zai saida idan ya saida kuma kasa da farashin su kaga ya karya tattalin arzikin su wannan ta sa aka dora dan ba ba ya za su yadda ba misali ahalin shugaban ƙasa suna harkan man nan idan harkan man nan ta koma hannunsa su me za su yi wannan ce ta sa nnpc wanda ya gina ta gwamnati ce shugabanta gwamnati ne abinda gwamnati ke so shi za a yi saboda haka shi bai isa ya ce ga farashin da zai saida ba wannan ita ce babban dambaruwar da ake wanda har yanzu zaka ga mai yaƙi ci yaƙi cinyewa babban burin su shine dala ɗaya ya zama lita ɗaya dala ɗaya ko yanzu wajen dubu ɗaya ce da ɗari hudu to haka ake so a kai mai kuma muna nan tafa da kai saboda in ka kula 2024 tun januwari duk wata sai mai ya karu duk wata sai an kara mai har zuwa yau saboda kaga akwai kyautatan 1 dollar is equal to one liter abin da suke so su yi kenan saboda haka wannan rigimar abu biyu ne zai magance ta na farko a dawo baya a yi addu'a addu'a ita ce za ta magance ta sannan abu na biyu mu cire san can zuciya wani yayi laifi wani yayi wani yayi rashin gaskiya wani yayi rashin gaskiya wannan ita ce gaskiyar kawai Najeriya Allah ya albarkace mu da adanai da sauransu da dama shin me yasa ba za mu karkata ɗaya bangaren ko mu raba kafa mu dawo wajen amfani da waɗansu sauran ma'adan da Allah ya huwace mana ba sai mu tsaya iyakan mu to wato ka gane ita na na iya tunawa ai a baya kamar su noman auduga da su gyada da sauransu duk da su aka gina su airport da abubuwa da yawa da aka samu an samu musamman arewa ta dago da irin wannan bangarori to ka san mu musulmai ne kuma mun yarda da kaddara mun yarda da wai ubangiji shi ubangiji yana amfani da wani abu da ake cewa lokaci yana hannunsa duk wannan abin da ka kira lokacin su ya wuce yanzu duniya is globalized harkar digitalization ake yi ko ba mu fuskanci waɗannan mama in muka zo kawai harkar wannan tattalin arzikin ƙasa ta hanyar eh, harkar fasaha da kirkire-kirkire kawai ya ishe mu to amma babban matsalar mu mu ɗan najeriya mun fi son sha yanzu magani yanzu abin da zai kawo mana kuɗi cikin gaggawa ita kuma shi kuma man nan shine kusan yanzu ya rike duniya to shi kowa yake karkata don ya samu kuɗi da wuri mu ba ma tunanin in an samu kuɗi me za a yi da shi ya za a iya zauna a kawai kai kudin shine kawai babban wani matsalar mu wannan ce ta sa muka kasa koma waccan fasaha wuhin namu na zamani na da da na yanzu don mu samu tattalin arzikin kasa kowa kudi yake so ya yaki haram yake halal ka kula da ai akan ce wani halak yake ci wani kuma an san haram yake ci yanzu ko haram din ma neman ta ake dan a ci to wannan ce ta sa ba za mu iya ba ko ni da kai nan in muka samu kudi gani muke mun haye to kuma hanyar samun kudi ta fi komai sauki shine babban matsalar mu hanyoyin warware sai yana da yawa na farko shine sai mun dawo baya constitution ɗin da aka gina na farko na najeriya na 1960 da muka karbi independence sai mun dawo muna aiki da shi ba maganar wani a canza ba duk da dai 99 constitution an canza shi dole sai mun dawo baya mun canza shi yadda za a bi tsarinsa shi kuma tsarinsa yadda ya ce in yi aima abu doka abu oda to duk ba ma yin wannan yanzu idan mutum aka ce shafaffe ne da mai dan ya laifi ba a kallon constitution ba a kallon abin da doka ta ce kawai shi ya hai ni da kai mun san waye da laifi ma mun san mara laifi yanzu mutum sai ya shiga ofis sai ya sa biro ya ɗebi maƙudan kuɗi ba za a ce masa ɓarawo ba amma kai yanzu a kasuwa an ci naira hamsin ko biredin naira ɗari za a ce ma ɓarawo in ba a wasa ba sai kai wata shida a prison